الله خير الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للتاف منه اشين للتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم wannan zai zo mu na ɗari da talatin cif kuma muna cikin fasalin da ke batu a kan siffofin annabawan Allah baki ɗaya da kuma annabin musallallahu alaihi wasallam a keɓe وقال عليه السلام معك صلى الله عليه وسلم يتشي أحب الصلاة إلى alaihi salam sallar da Allah ya fi so. ita ce sallar annabi dawo sallar dare idan za ka yi to kai koyi da annabi dawo wa ahabbu siyami ila Allah siyamu dawo sannan azumin nafila da Allah ya fi shine azumin annabi dawo da alaihi salam kana yanamu nisfal layl yakan yi bacci rabin dare zai raba daren sa gida biyu shi ya bacci wa yaqumu thuluthahu sai ya kuma kasa daren gida biyu gida uku sai ya tashi ya salla ɗaya cikin uku waya namu dusahu sannan kuma ya sake komawa bacci ya sake bacci sudusi haka yake kasa daransa wato eh, abinda ake so ka gane a nan shine ana son ka fahimci cewa ba a ce duka daren ka take yin bacci ba ba a ce duka daren ka take yin bacci ba sannan kuma ba a ce duka daren ka kai bacci ba ka kafa yawwa Wa wa بالليل an al aynayn mahbuban العينين محبوب yawwa ka كركن banka. inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila Allah ya ce wa manzon sallama qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila sau daga kai ma sai ka yi abin da za ka iya wa ya sumu yauman wa yuftiru yauman annabi dawud alaihi salam ya kasance yau ya azumi kuma gobe ya huta haka yake sau da ka nisfu dahari yake yau ya azumi gobe ya huta wannan sifa ce ta jari yanzu da yawan mu na rabonmu da yin azumi tun na arafat ko ba ka bai wani ma bai yi ba to akwai wanda rabon shi da yin azumi tun na farilla yi ramadan ba da ya sitti shawwal ba dama wani an ce mai kai yayi ma an ziga shi ka ɗan yi sannan ga tasuwa da ashuwa muna fuskantar su a duk sai mutum ya yi allah ya taimake mu wannan hadisin muttafaqun alaihi inda bukhari wa muslim daga sayyidina abdullahi bin amr bin radiyallahu anhu wa sufa annabi dawud duk da mulkinsa ya kasance na sanya rigar sufi suf su ne gashin tumakai dama akwai aubar akwai aswaf akwai ash'ar aubar jam'u wabar na raƙumi kenan والشعب للمعز والبقر haka ibn zai ya fassara a tafsirinsa na awakai kenan su suke da sha'ar da kuma shanu sannan wasu filgana su kuma tumakai su suke da su suke da sufi su ne za ka ga gashinsu ya yi yawa irin na larabawa ana musu aski, idan aka gama askin sai ga wani jibgegen buzu an ace shi a gefe guda yanzu tana da kilifa da suke musu aski a zamanance to wannan sufin shi ake zuwa a je a hada a sa mashi wasu sinadarai sai ya zama riga ya zama tufafin sawa wasu sun ce shi yasa aka kira sufaye da wannan لأنهم يلبسون الصوف سمي الصوفي صوفيا لأنه يلبس الصوف saboda yana sa sufi balarabe idan ya ganka da wannan riga to alama ce ta ƙauyenci alama ce kuma ta rashi alama ce ta talauci domin balarabe a wajensa gwaggwadon tsadar tufa gwaggwadon laushinta ne gwaggwadon laushin shi tufa yana da laushi to zai yi tsada yi to shi sa eh, annabi dawud alaihi yalbasu su? wa yaftarishu sha'ara sannan manzo na dawud alaihi salam ana shimfida masa fatar akuya ko fatar ta kirgi a sha'ar kenan kuma yazo ya kwanta a kai saboda tawazu ga Allah wa ya'kulu khubz ash-sha'iri sannan annabi dawud yana cin gurasar da aka yi ta ta sha'ir sha'ir shine mafi arhar alkama alkama mafi arhar kenan eh kawai yanzu misali ka ce ka ce ƙotar rogo yi mana ko yana da tsada yawa bilmilhi sai a sa masa gishiri gishiri yake sawa yana ci yana cin gurasa da gishiri warramadi sannan kuma duk da toka a jikin wurasa annabi dawud sai ya rika ce saboda tawadu ga Allah mali wani duniya duk annabawan Allah tawadu gare su wa yamziju sharabahu bid-dumu'i sannan kuma kullun cikin kuka yake abin shan sa sai ya cakuɗa shi bid-dumu'i da hawaye annabi dawud alaihi salam ya ta kuka in yana shan abu kawai sai hawayen sai ta shiga cikin abin shan saboda yawan kuka walam yura zahikan ba'da al-khati'ati to mace khati'a ce tunda ya aikata wannan abin da Allah madaukakin sarki ya masa fada wa zanna dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana faghfarna lahu dhalika me khati'ar ƙara aka kawo masa sai ya ji daga mai ƙara ya ba shi gaskiya bai saurari wanda ake wa ƙara wanda ake ƙara ba shi ce kawai ya zo da surutu inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahida fa qala aqfiniha wa 'azzani fi al-khitab in ka ji wannan hankalin ka zai tashi قوى عن نبي داود عليه السلام شيء لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه دام وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وقليل باهم أي لنك كألا مصوحي وظن أي وسيقنا نني عن نبي داود يقام يتبت الدع أن ما فتلنا جهبا واتي مقبطا استغفر ربه وخر راكعا وعناه إني يعني مقافر أن لا فائد yana mai ruku'u yi wa Allah sujada wa anama kuma ya tuba to shine yake nufi da al-khati'a na amma isra'iliyawa yahudawa sai da suka kirkiro labari na ƙarya na cin mutuncin annabin Allah shine qissatu qissatu uriya wanda kun santa qissa ce batila qissa ce ta cin mutuncin annabawan Allah wanda kuma dama al'adar ta ce su yahudawa zagin annabawan Allah old testament cike ki da zagin annabawan Allah to wannan ma old testament kenan balle ka koma sharhinsa kuma a talmud shi kuma wannan ai uskut kawai shin mutunci da zagi da ashariya da ƙage da izgili ga annabawa duk suna nan a ciki kuma sun yi imani da su ke sau daga wannan shine kuskuren da annabi dawud alaihi salam annabi dawud alaihi salam ya an ka masa kara ya ji bangare ɗaya bai saurari bangare ɗaya ba ita kuma min alqawaid alqada'iyya isma min alfariqayn idan aka ka maka kara kowa ya ka maka kara kakka suke ka yanke hukunci baka nan da ɗayan ba domin wani zubin mai ƙara makiri ne ولعل أحدكم ya ألحن من الآخر haka manzo sama ya ce sai ka same shi ya iya magana to shi yasa shi ma ɗayan sai a ba shi dama idan ba zai iya kare kansa ba lauyan shi ya zo eh, lauyan shi ya zo musulunci ya yi da lauyanci yana cikin babun alwatala yana cikin babun wakilci wanda ba zai iya magana ba in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl kaga wannan ishara ce zuwa ga me ishara ce zuwa ga almuhani kenan sai zo ya wakilce shi to wannan shine laifin annabi Dawud alaihi salam bai saurari daya ba bai saurari kawai yanke hukunci wala shahisan bi basarihi ila samai ba a taba ganin kuma ya sake daga kansa ya kalli sama ba haya'an min rabbih saboda kunyan ubangijinsa walam yazal basiyan hayatahu kullaha bai gushe ba a rayuwarsa yana ta kuka har ya koma ga Allah annabi dawud wakila a wata kissa aka ce amma wannan kissa bata tabbata ba baka hatta nabatal ushbu min dumu'ihi kukan da annabi dawud ya riƙa yi yana da hawaye sai da hawayen ya shayar da ƙasa ƙasa kuma ta fitar da ciyawa a gida yin waɗannan su ne hikayoyi ne to ire-iren waɗannan kisoshin su ne al'imam ibn al-jawzi rahimahullah yake gargaɗi ga masu wa'azi idan ka ji malamai magabata suna sukan masu wa'azin da wa'azin turmi al-kuffar to da irin waɗannan suke masu kawo irin waɗannan kisoshi al-imam ibn a cikin talbisu iblis ya kawo talbisu huwa ala al wal mudhakkiri ay al-wa'izi yadda shedan ya jirkita abubuwa ga masu wa'azi zata wallahi ka karanta wannan babin yana da kyau a cikin in ba za ka karanta talbisu iblis duka ba da talbisuhu alal fuqaha'i da talbisuhu alal qurra'i da talbisuhu alal muhaddisi waɗannan fasalolin suna da mahimmanci sosai a cikin talbisu iblis in kuma ka samu dama ka karanta littafin sa kitabul qustasi wal mudhakkirin mujalladi daya tahqiqin at-tabba za ka ga abubuwa da yawa yadda ka san malam ibn jauzi yana wannan zamanin namu kuma a najeriya ta arewa yake wallahi ba abin da bai faɗi ba wanda ake yin shi yanzu to kaga su ne irin wannan sai su su ba da kissa ta ƙarya shi ce nan kawai don aji su kuma masu wa'azi ga awamun nan sun fi tasiri tuntuni al-imam al a cikin kitabul quffat wal mudhakkirin ya ce dalilin da ya sa magabata na da suka ƙi masu wa'azi suka ƙi ƙusfaf saboda lokacin ilimi na da ƙima ɗalibai a wannan lokacin ilimi suke so to shi ya sa idan aka yi kana halartar ƙusfaf ko kana cikin masu ƙista masu wa'azi sai a zarge ka a yi ma faɗa a ce sake zuwa to amma daga baya abubuwa sun lalace mutane sun zama ba ilimi suke so ba yanzu ka ce kowa sai ya je makaranta sai ya je karatu ya ɗau littafin sai ya tafi karatu ka san sai da ka harba jama'a to shi yasa wa'azi ke da tasiri wa'azi ke da tasiri matuƙa kuma bai kamata a daina yin shi ba shi yasa na sha faɗi hatta masu sukar wa'azin ƙasa na izala ba daidai suke yi ba kan son zuciya suke suka wa'azin ƙasa ai suwaye masu zuwa wa'azin ƙasar wani idan bai je wa'azin ƙasar ba to shi kenan ka raba shi da koyon addini ana wa'azin ƙasa ana wa'azin jiha ana wa'azin mako duk waɗanda ba ɗaliban ilimi ba a nan suke samun gyaran addininsu ranar juma'a kuma su zo a musu hudu ba sai za ka da hudu ba ta zama ta siyasa da labarai alal aƙalla a zaɓo wasu abubuwa masu mahimmanci a yau mutum wa'azi da su kuma in mutum yana karanta littafan ibn jauzi zai koyi waɗannan da littafansa waɗannan su ne su ne theoretical aspect da ya faɗa amma practical aspect na wa'azi to suna nan a cikin su irin su a tafsira irin su bahrud dumu'i irin su bustanul wa'izin da sauran littafansa da ya rubuta na wa'azi za ka koyi yadda ake wa'azi a cikin waɗannan littafan in ka lizimci karanta su to so da a guji kawo kisoshi irin waɗannan kakka ce ya ruwaito al-imam ibn qudama ya ruwaito wannan kissa a cikin littafin sa abin nan ar-riqat wal buka kitabu riqat wal buka'i sannan kuma al-imam mujahid al'imam ibn Abidun ya shi ma ya goyi shi a cikin littafinsa a riƙas buka yi ga duka ga su tabi'ai ne kusan da suka ambata kaman abin da mujahid da asuddi da su suka faɗi waɗannan isoshin wa hatta ta hagaci dumu'u fi haddihi ukhdudan ikon Allah har sai da hawaye yi wani irin rani fi hajjihi a kumacin sana hawaye sai da wani rami a kumacin annabi dawud aka ce saboda yawan kuka annabi dawud dai na kuka eh. ko annabi nuhu da aka ce masa an kira shi da nuhu saboda likasarci bukai ya ba a faɗi wannan ba wakila aka ce kana ya khuju mutanakkiran ya ta'arrafu siratahu annabi dawud alaihi salam yakan fita gari mutanakkira kuma mun karanta wannan fasatin da ya wuce hmm? irin sani ko aka ce kana ya hudu mutanakkiran yakan fita haka ya ɓadda tsawo ya ɓadda eh, bani ya rufe fuskarsa ya ta'arrafu siratan yana jin mutane ne za su ce game da shi hmm? na saurara yanzu ji ne ake game da shi kaga yana da bambanci da waɗanda za su tsaya a fadar su a rika musu labarai yi mana shugaban ƙasa ne ko gwamna ko shugaban majalisar karamar hukuma baya shiga cikin al'umma ya ji me yake faruwa da su fa yasma'u a alaihi sai ya ji ana ta yabansa fa yazdadu tawadu'an sai ya ƙara tawazu ga Allah ba yi alfahari ba mu kuma kaga wannan zamanin wai hibu na an yi huma dubi ma lan naf'alu ne abinda ba su yi ba ma suna son a yabe su da shi wanda ya fito ya yabe su akan ƙarya to na su yi mana wanda kuma ya je gaban su ma ya musu wa'azi to sai su ɗauka kawai sai su fassara abin kawai kiyayya ce ba kuma masu zagin su ba wannan masu zagin su ba wanda ya sa su su suka sa kansu eh na ganin wani ɗan karan ba da dan irin yan kazan da za a social media yana cewa wai wai wai duk wanda ya ce maka ba a shugaba mummuna addu'a wai karatun shi ne bai kai ba na to Allah ya sa ka karatun mai kai yi mana inda wannan ne karatu ka saba da zagi to karatun mai kai nan suna nan ire-irensu wakila li isa wannan wannan al muhammadu bin hassan muhammad bin ya rawaito a cikin littafin al nasa al wannan littafin eh, wannan ya masa sharhi ina jin kamar al-imam shirazi الشيخ عبد الفتاح ya masa ta تحقيقي kitabul kasab littafi ne da ke bayani akan sana'a almajirin al'imam abu hanifa muhammadu bin hassan shaibani ya rubuta shi eh. wakilin isa alaihi an ce wa annabi isa alaihi salam lawitta hasta himaran kana ta tafiya a kafa ka zama kana da jaki mana ƙada ana akramu ala Allah ta'ala min an yashghalani bi himari ce na wuce matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki a ce na a wajensa shine kawai ban jaki sau da kani ba zan hau jaki ba ba zai hau jaki ba daidai ya tafi shi a ƙafa hmm. amma akwai ruwa da suka tabbatar da cewa yana hawa jaki annabi isa kamar yadda manzon mu ne sama yana hawa jaki kun ga hadisan da suka zo maza salama ma yarkabul himara wa yudifu alayhi ya hau kuma ya goya wani a baya ya ɗora wani a baya saboda tawazu muku yanzu kaga akwai ababen da ba za ka iya hawa ba eh, yanzu ko lokacin da a da ake hawa rani ake hawa keke ai manyan mutane sai da aka bambanta tasu su ne ita ce fara ko farar rani ta manyan mutane ce in malami ne kai hau ka gan shi yana hawa rali to malami ne ne wadata Eh, amma sai dai hau baka ko ya hau bulu eh. wa kana yalbasu sha'ara wa ya'kulu shajara annabi isa alaihi salam ya kasance yana sa tufafin da aka yi su daga fatin awakai ko kuma fatin shanu wa ya'kulu shajara kuma sannan yana cin <clears throat> bishiya yana cin ganyen bishiya walam yakul lahu baytun annabi isa ko gida ba yi da shi aina ma adrakahu an-nawm nama duk inda bacci ya riske shi sai baccin sa wa kana ahabba al-asami ilayhi an yuqala lahu miskin abin sunan da annabi isa ya fi a kira shi da shi shine miski mabukaci a wajen Allah wannan imam ahmad ya hoto a cin az-zuhud eh amma balagan sanadin sa yankacce ne to duk dai irin waɗannan maganganun zaka same su dama isra'iliyat daga littafan ahlul kitabi ake goyito su abinda ake shine idan basu ci karo da wata ka'ida ta shari'ar musulunci ba babu cin mutuncin annabawan a ciki to babu laifi zaka iya bada labarin su ha a tafsiri eh. wakila inna musa alaihi salam lamma warada ma a madiyana kanat tura khudratul baqli fi batnihi min al-huzali an ce lokacin da annabi musa alaihi salam ware da lokacin da ya gangaro ya zo ma a madiyana ruwan madiyana din nan da ya iso kanat tura khudratul baqli fi batnihi an ce ana hango koran albaqal hmm? dan icce kaman karas ko kuma wani abu mai kama da haka ko kabeji fi batsanihi a cikinsa minal huzari saboda yunwa saboda karama shi yasa fasaqa lahu ma thumma tawalla ila dhill qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin ya ce ya Allah duk abin da zaka saukar min a yanzu to ina da bukatar sa al-imam ibn jarir al-tabari ya to wannan al-baqdu shine ne shine shine shine mufradin al-buqul al su ne kayan da ba a ɗaukasta a matsayin abincin da ake rayuwa da shi sai dai ne su mahaɗin abinci ne an sha faɗa mana sun kasu gida biyu akwai alhuzar khudar min sannan akwai al minal min da ana ce musu karas kabeji girin beans peas da makamantansu duk waɗannan khudar ne min al su kuma irin su mangwaro irin su tsada irin su ɗinya yi wani haɗe ɗinya muna da irin su ci zaki duk muna faɗin nama ne yawwa to su kuma su ne alfawace su kuma alfawace dalilin da ya sa aka ce musu alfawakihu saboda idan ana ci idan ana fiye ake kawo su ba sa tarka mutum in yana ba da labari mutum zai iya yana ba da labari kuma yana jefa ɗaya eh shi ne ba shi sa mai waka shi kuma ya ce gora ba in yana magana Allah raba mu da shirin mahulmaci ko ba ka eh, eh, ce ba sai ya faro ya ce ne menene dan menene ya ce. Eh? ya gani wurin tauna ko za a yi gulma kenan to Allah shi kyauta wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in